Thank you. ƙungiya mai zama kanta ƙasa na ci gaba da kafa sunaye musamman dai tare da bayyana waɗanda ake kallon cewa sun samu nasara a zaɓukan gwamnoni na 'yan majalisun dokoki da aka yi a johi duk da yake a waɗansu jihohin hukumar zabe mai zama kanta ƙasa ta bayyana rashin kammaluwar zaben har sai an gama waɗansu daga cikin ɓangarori da ake kallon cewa akwai buƙatar a kammala su baki ɗaya. da koya 'yan najeriya ke kallon aikin da ita hukumar zaben ta yi kawo yanzu lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi tuni yau ɗan sujoyi suka riga suka san sabbin gwamnoninsu wanda aka sake da kuma da suka sake komawa kujera ta biyu kawo yanzu musamman wanda suka lashe ƙuri'un da ake kallon cewa ba matsala a cikinsu sai dai hukumar zaɓe mai zaman ta ƙasa a waɗansu daga cikin kujeru na 'yan majalisun dokoki akwai buƙatar cewa tabbatar da cewa ƙila sunayen sun ƙara fitowa da kyau domin najeriya su fuskanci inda aka dosa ɗayar rahama ne ke maka sallama a cikin shiri na 37 na shekara goma sha tara kafin jin dukkanin wayannan bayanai sai ali gora tuya karanto mana labaran siyasar duniya 'yan sanda jihar Kano ta saki mataimakin gwamnan jihar Nasiru Yusuf Gawuna da kwamishinan kananan hukumomi Nasiru Salgaru an dai kama manyan jami'an gwamnatin biyu ne bayan sun yi kutse tare da kawo hatsaniya a cibiyar tattara sakamakon zaben gwamna a karamar hukumar Nasarawa ta jihar Kano ana dai zargin mataimakin gwamnan da kwamishinan da ya ga takardun sakamakon karamar hukumar wanda ake jira domin kammala tattara sakamakon zaben kujerar gwamna a matakin jiha jihar Kano dai tana da kananan hukumomi 44 kuma tun sakamako daga kananan hukumomi 43 sun shiga hannun baturen zabe na jihar in ban da karamar hukumar Nasarawa hukumar zabe mai mai zaman kanta ƙasa INEC ta ce sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Plateau bai kammala ba. Babban jami'in zaɓe na jihar kuma shugaban jami'ar jihar Benue Farfesa Richard Kimbir ne ya bayyana wannan a daren Lahadin da ta gabata. Ya ce dole sai an samu ratar da za a tabbatar da cewa ƙuri'un da aka jefa sun yi daidai da ratar jami'u biyu da suka fi samun ƙuri'u ta nuna. Gwamnan Lalan na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyar da tamanin da uku da ɗari biyu da hamsin da biyar yayin da Jarmai Hussein na jam'iyyar PDP ya samu dubu ɗari biyar da talatin da takwas da ɗari uku da ashirin da shida. Hukumar zaben ta ce bambancin da ke tsakanin jami'iyyin biyu ƙuru'u dubu arba'in da hudu ɗari tara da ashirin da tara ne alhalin ƙuru'u dubu arba'in da tara da ɗari uku da saba'in da bakwai ne aka soke ya ce za a sake zaɓe a ƙananan hukumomin da suka haɗa da jos ta arewa da ta kudu da kanam da lantan nord da lantan sawa da mangu da fanshin da mikan da kwamfan da riyom da shandam da kuma wasi jami'an tsaro sun kama jami'an tattara sakamakon zaɓe kelece ezerim na ƙaramar hukumar ohaji igbaima ta jihar imo tare da jami'an kula da ayyukan zaɓe na ƙaramar hukumar mai suna kiras ogbadu an da ya kama jami'an da ya jima kaɗan bayan sun gabatar da sakamakon zaɓen zaben gwamna daga karamar hukumar su wanda wasu jam'iyyu suka yi korafi a kansa dukkan jami'an biyu dai sun amsa laifin sun gabatar da sakamakon zaɓe na bogi a inda ba a gudanar da zaɓe ba Idrim ya yana sare da cewa wasu 'yan jagaliya sun kwace kayan zaɓe na zo kuna amma duk da haka ya amince da sakamakon da aka ba shi daga waɗannan yankuna da ba a yi zaɓen ba rahotanni na cewa yanzu haka jihar Benue ta shiga jerin jihohin da sai an sake zaɓe a wasu wuraren da ba a yi ba ko kuma aka soke zaɓuɓɓukan wuraren bisa sakamakon da aka bayyana a jihar ne dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP kuma gwamna mai ce Samuel Otom ya samu ƙuri'u 410,576 yayin da Emmanuel mai na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 329,22 sai dai kamar yadda dokar zaɓe ta ya. ba zai yiwu a tabbatar wa gwamna Otum da nasara ba saboda yawan ƙuri'un da aka soke sun fi yawan tazarar da wanda ya nasara ya samu biyo bayan dambarwar da aka samu yayin da ake tattara alƙaluman sakamakon zaben gwamnan jihar Kano masaran al'amuran siyasa sun jinjina wa kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Wakila akan rawar da rundunar ta taka masaran sun ce ba kamar yadda aka samu samun haɗin baki tsakanin 'yan sanda da 'yan siyasa da sauran jami'an tsaro da hukumar zaɓe wajen shirya magudan zaɓe ko a ringizan ƙuri'u ba kwamishina muhammad wakili ya sha bamban da sauran jami'ai don ce ganin yadda 'yan sandan suka kama mataimakin gwamnati da kwamishinan ƙananan hukumomi murtala su da garu za a san 'yan sandan da gaske ba wasa suka fito ba idan dai za a yi tunawa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano wanda aka fi sani da lakabin maza kwaya mata kwaya ya yi alƙawarin aiki tsakanin tsakaninsa da allah ba zai bari wani ɗan siyasa ya yaudare shi da kuɗi ba. Thank you. sannu da sauka dan mutanen gora mai saurari barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa da kai a yanzu haka dai a iya cewa zaben da aka yi a ranar asabar din da ta gabata wato 9 ga watan maris din shekara ta 2019 zaɓuka da aka yi na 'yan majalisun dokoki na jihohi da kuma na gwamnoninsu musamman dai an yi zaɓe a waɗannan jihohi a da 31 a najeriya yayin da wasu daga cikin jihohi guda bakwai ba a yi zaɓen ba amma an yi haɗa birnin tarayya abuja yayin da tuni sakamakon zaɓe ke ci gaba da bula daga wurare daban-daban musamman dai kama daga na gwamnoni zuwa na 'yan majalisun dokokin a bangare ɗaya kuwa an ji hukumar zama mai zama kanta ƙasa ta bata kammala waɗansu daga cikin zaɓuka ba musamman da wanda suka faru a jihar plateau da jihar sokoto da bauchi da kuma adamawa wayannan su ne jihohin da har yanzu dai ba a kammala wannan ba. musamman dai kan batun da suka shafi alƙalman zaɓen da aka samu a da akwai bukata a sake waɗansu zaɓuka a waɗansu ɓangarori da dama a jihohin to koya sakamakon zaɓen zai kama lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi jama'a na cigaba gaba da tofa albarkacin bakin su kan zabuka da aka samu da kuma alƙaluman da ake nuna musamman dai a Najeriya ganin yadda jama'a suka fito zaben da ita kuma yadda hukumar zaben ta shirya baki da Comrade Musa Zubairu da fashin baki ne kan al'amuran da kaje ka dawo ya nazarci wannan zabe ga kuma irin abin da yake cewa akan wannan zabe da aka yi na gwamnoni daga yadda aka faro wannan zabe na 2019 aka yi zaben shugaban kasa aka zo aka yi zaben gwamnoni wanda yanzu shine muke karban sakamako gwamnoni da 'yan majalisun jihohi wanda shine yanzu muke karban sakamako ina ganin za a iya cewa ita hukumar zaɓe wato hukuma ce wanda a wannan karan ta nuna cewa tana irin ah, tana taimake da hausan kai ba nufi tana irin tana irin la'akari da kurakuran da ta yi a baya ta zo ta gyara abinta so wannan gyaran mun gan shi a yanda ta ba da kayayyaki na zaɓe a lokaci da ya dace sa'an nan da kuma yadda mutanen ta kurakuran da suka yi a farko lokacin da aka yi zaben suka zo su aka ga a wannan karin sun ƙara ƙwarewa abubuwa sun tafi da wuri kuma an gama zaben a cikin lokaci yadda ya kamata a lokacin da ya kamata a gama saboda kanan ba a samu wato irin sace-sacen akwati ba ko a ji kokari a je a tare wata husuma ba domin duk abin da aka yi ido na ganin ido kana so ka gaya ma yan Najeriya cewa ita hukumar zabe ta yi kokari bisa ga irin kurakuran da ta yi a da ta koyi darasi daga irin kurakuran yawwa to kaga ka bani kalmar da nake da ba ta koyi darasi daga irin kurakuran da ta yi da kuma ta yi ta kara ta kara akan azama akan kara na abuwa saboda ina ganin uh, wato uh, uh, ita hukumar zaɓe wato ta yi rawar gani a nan to sai kuma sauran wa'anda suke da ruwa da tsaki a ramurran zaben kamar su a jam'iyyun siyasa jam'iyyun siyasa za ga cewa su ma sun kara kwatanta sun yi abin alheri a ciki ko kuma sun yi abin da ya kamata a ce 'yan kasa na gari sun yi domin sanda muka zagaya mun ga 'yan jam'iyya wakilan jam'iyya kamar agent agent nan hmm. mun gan suna masabaha suna da juna yayinsu sa'annan babu wani abin kyama a tsakanin su ya su ya su amma zaɓe na farko a wannan abin kyaman don ko ruwa dan wannan jam'iyyar ya ba dan wannan jam'iyyar za ga cewa ba su karba amma wannan karin za ga su hannu sun zauna guri daya suna hira su ba kuma wani hira suke ba suna hiran ci gaba ko suna hiran wani barkwanci da sauransu so ina ganin yana samun yana samun gurin zama a Najeriya sa'annan su kuma masu jefa ƙuri'a din in ka kalli fuskokin za ga cewa babu irin wannan tashin hankalin da da aka samu na wannan yana yana ganin cewa wannan zai zo ne wacce ba zai zaɓi dan takara na ba saboda haka ne ya zama baki da sauransu fuskokin masu kada ƙuri'a kenan an ga an ga annuri wanda wannan annurin ita ce ta nuna cewa ita ce ta taimakawa ita hukumar zaɓe ta samu ta tattara alƙalumman zaɓen da aka yi a wurare da yawa aka zo aka sanarwa mutane ba a sabon tashi hankali abin da ya bayo mafi akasarin al'umma mamaki da irin kuma fashin baki da kuma duba al'amuran yau da kullum abin da zaben gwamnonin nan an ga al'umma ba su fito ba sosai kamar yadda zaben shugaban kasa ya gudana a matsayin ku na masu nazari shin me kuka yi nazari ne kai gano cewa mai ne dalilin da ya sa al'umma ba su fito sun gudana zaɓi zaɓen gwamnonin nan eh, sosai ba wato na ɗaya ba zan so in yi saurin wato ɗaukan matsayi a kai ba domin a yanayin da aka yi zaben guda biyu an samu bambanci a na farko na shugaban kasa an samu tsaikon kawo kayayyaki mutane sun fito sun yi cincirindo a wajen jefa ƙuri'a idan wannan ne mizanin da ake amfani da shi to ba mizani ne mai karfi ba domin wannan karan jami'in zaben nan sun fito da wuri sun ma riga masu jefa ƙuri'an zuwa daga su sai wakilan jam'iyyu zaka je ka samu auren saboda haka da ka zo babu wani bata lokaci za ka jefa ƙuri'a kamar ni da na fito ne zagaye-zagaye na duba duba yadda ake tafiyar da zaben ina zuwa wajen da ya kamata in jefa zaɓe maimakon ma in je ina ba da baki a bar in zo in ci gaba da aiki na sai je na tarar cewa ma kamar ni ake jira kuma a lokacin da na je din na ga wannan abu an samu wajen mutum 198 sun riga sun jefa ƙura'a su saboda haka nan mutane da sun zo za su yi abin da ya kawo su sai su koma so sai aka bar ma'aikatar hukumar zaɓe da wakilan jam'iyyu a wurin saboda haka ina ganin bai za a yi hanzari a yanke hukunci a ce yauwa yadda alƙalin suke zuwa ga da suka sa fito ba kuma daga waɗansu bayanai da muke samu a wayansu jihohi za ga cewa to bata canza zani sosai ba daga abin da aka samu yawan alƙaluman da aka samu a zaben shugaban ƙasa da wannan babu bambanci sosai comrade musa zubairu kenan wani mai fashin baki kan al'amuran da kaje ka da ke tufa lokacin bakinsa akan batun da ya shafi zaben gwamnati da kuma dan majalisar dokoki da aka yi hakanan dai kan wannan batu da shafi zabe da kuma irin himma da ake ganin cewa ita kuma zaben ta yi musamman da jami'an tsaro da kuma jam'iyyun siyasa injiniya ibrahim adamu ke liman shi ma mai sharhi ne kan al'amuran da kaje kada musamman da harkokin siyasa ya yi tsokaci tare da yin nazari kan harkokin da suka faru akan wannan zaɓe da aka yi. to kamar kullum dai kamar yadda muka yi bayanai a baya shi wannan zaɓe ya zo kuma ya gabata wurare da yawa an yi su kuma an yi an zauna a daga lokacin da aka fito zaɓe har zuwa lokacin da aka kammala an yi an wanye lafiya saura ba a ce an yi bari a kwashe daidai ba akwai wasu wuraren da aka samu 'yan matsaloli a wasu akwatuna an fafasa a wasu jihohi wasu kuma sakamakon har yanzu an kasa kammala shi saboda wasu dalilai musamman ma wani dalili da muka je wanda yake bai mana daɗi ba a nan jihar kano wanda yake har akwai babba wanda yake kusan ma shine mataimakin gwamna an ce an same shi suna ne masu tada hankali a wasu mazaɓa ko wata ƙaramar hukuma ne su dai birkita wannan zaɓe wannan abu bai yi daidai ba da shi da kwamishinan da eh, da shi da sauran jami'an su to amma cikin iko Allah su jami'an tsare sun yi iya abin da suka yi a ajiya mun samu labarin an kama shi kuma suna cin suna gudanar da bincike to al'amura dai wato wanda mutane su ba su san annabi ya faku ba wannan yanayi da muka ratso a baya an riga an wuce shi ya kamata a yanzu halin da ake ciki yanzu mutane kamar yadda muka yi bayani sauran mutane ma kuma suka yi shine a demokradiyyar ta canja al'amura sun canja lokaci ne da mutane sun waye sun gane sun san waye kamata ya shugabance su ko da dai wasu 'yan kalilan wanda da suke juya al'amuran akalan ba su haka suke so ba kenan a iya cewa yana sakamakon nan suke fitowa yanzu haka a iya cewa 'yan najeriya sun fara fahimtar cewa su zaba abin da suka ga cewa ya musu daidai wannan shine abin da dama muka faɗi 'yan najeriya sun fara kuma ma sun yarda da cewa zaɓin su shine zaɓi ba zaɓin mutanen da suke dora musu shugabanni wanda ba wakilansu ba ne kuma wanda ba wasu ma ba su ma san su ba sai wani hanzari ba gudu ba ana ganin cewa kaman siyan ƙuri'a har zuwa yanzu yana tasiri a siyar kasar najeriya ya kake kallon hanyoyin da za a bi domin magance irin wannan ababen a wannan zaben da aka yi an ga inda wasu guraren ma hatta awara aka ce ake baiwa mata suke sai da yancin su ya kuke kallon hanyoyin da za a bi domin magance irin wannan ababen eh to gaskiya ne an a baya can an yi sayi ƙuri'u da yawa ba ma sayi ƙuri'a ba kawai ma an daifar da kuɗi amma wani lokacin ma ƙuri'un ba ganin ta ake bari a saya amma duk da haka a wannan zaben ma an kamar yadda muka yi ta bayani baya an kwatanta amma yanzu kuɗi ko nawa za ka saya mutane sun yadda za su karɓi kuɗin naka amma ba lalle su baka wannan ƙuri'ar ba abubuwa sun faru da yawa mun gani da wannan zaɓe da ya wuce musamman a jiya dinnan ko shekaran jiya asabar dinnan da aka yi a goma zaɓu da yawa wanda suka je suka rarraba kuɗaɗe amma kuɗin bai tasiri ba ba ka ce ko kowace jam'iyya ta yi amma kuma abin bai yi tasiri ba zaɓen shugaban ƙasa da aka da ya gudana a makonni biyu suka shige bayan ayyana shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya nasara an ga al'ummar Najeriya sun fito suna ta nuna farin cikin su na nuna cewa shugaban muhammadu buhari shi nasara za ka suna ta wasa da mashin ababen hawa haka akan titi unguwanni ana fasa ana lalata dukiyoyin al'umma a matsayin ka mai fashin baki shin kana ganin irin waɗannan ababe da ake duk yana daga cikin nuna farin ciki na demokaradiyya ko ci gaba ne na demokaradiyya ko ne abin yi to farin ciki akwai hanyoyi da yawa da za ka nuna shi ya kamata ka nuna farin ciki kana farin ciki ba ka nuna farin ciki kuma ka zo ka shiga cikin wani tashin hankali ba zaben da ya gabata ba shakka musamman a nan kaduna mun ga inda masu hawan babura ka ga mutum ya hau mutu su uku su fito cikin dare wani ba fitila su bugi mutum su faɗi to kaga wannan kaga kana murnar banza kenan kana farin ciki amma kuma kana cikin wani tashin hankali shi wanda kake farin cikin dan shi ba bai san ma kana yin wannan ba kuma ba shi ma da amfani ba ma inda za ta tsaya a kanka ne kai kai ɗaya kai da kake yi ko ma zai faru to ba matsala amma mutane da yawa ka tada musu hankali kuma in ta kai ta kawo ka zo ka sa a samu rauni wata girma har a samu eh, eh, rasuwa yanzu ka ga kamar yadda aka ba faɗi an fada sakamako jiya mutane sun fara to wannan ba daidai bane muna ja muna kira ga waɗannan masu eh, neman su ce za su yi nuna murnar su ta hanya irin waɗannan ba daidai ba ne ka je ka zauna ka yi walima ka je ka yanka ɗan ɗan ɗan yar kazarka ka kira yan uwanka da kai da abokai ku shira ne bo wani ita ce murna injiniya Ibrahim Adamu ke liman kenan mai nazari kan al'amuran da ka je ka dawo kan sha'anin siyasa ke tuwa lokacin bakin sa akan batun da suka shafi siyasa a halin yanzu musamman dai a zaben da ya gabata na wanda aka yi a tara ga watan Maris din shekara ta 2019 shi kuwa wani jigo a cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna Honorable Usman Adamu wanda aka fi sani da Sardaunan Badarawa ya yi karin haske ne akan batun da ya shafi maganar zaben da aka yi da kuma nasarar da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu alfa iya samu a halin yanzu a jihar kaduna kamar yadda mun interview kafin zabe kasan na gaya maka cewa siyasar nan ba addini ba siyasar nan ra'ayi ne in mutum yana da ra'ayin zaben shugaba wanda zai kawo mashi ci gaba kowace irin jam'iyya ne kowa yana da ra'ayinsa kamar yadda maka ni na da magoya bayana ra'ayinmu na shugaban ƙasa ne mai girma jiran muhammadu buhari da malam nasu rufai gwamnan jihar kaduna da allah ya tabbatar masa da zabensa a karo na biyu a wannan jihar tamu ta kaduna don ya ci gaba da ayyukan alheri da yake ma talaka dan shi malam nasu rufai ba kan kanshi kewa ba duk abin da mutum ke nema a duniya da Allah yake so ya masa Allah ya masa ma nasur irfa'i mata su guda uku ma nasur irfa'i Allah ya yi masa baiwa da ayya ma nasur irfa'i Allah ya yi masa ilimi ma nasur irfa'i Allah ya bashi wakilci da ya minista na Abuja ya rike manyan manyan mukamai a kasar nan saboda haka ba yana neman wannan takarar neman gwamnati da Allah ya bashi karo na biyu saboda kansa bane yana yi ne saboda ƴaƴanmu saboda talakawa saboda mu kanmu saboda matasa kana da daga cikin kuma wanda suka jajirce wajen bashi gudunmawa wanda ka iya cewa watakila ai magana a ina neman wani mukami ne abin da zan faɗa maka ainihin takara ne na sanata mai wakiltar wannan zone ina mu central zone na dattijai ba wai na fito ina neman a bani appointment bane ba kuma ne wani ne yasa ni in je in yi ba Ra'ayi na ne a lokacin da fito na yi inda bana ra'ayin in yi siyasa nan ai ba zan shiga ba to amma ni dan siyasa in baka manta ba na yi takara a tsohon jam'iyya ta da na ci kuma zabe a zaɓar general election ne na fadi sannan kuma mun dawo jam'iyyar da take da taimakon jama'a a cikin ta kuma na takara mu biyar ni zamo na biyu idan mai girma gwamna ya ga ka cancanta ka zo kusa da shi domin ka taimaka masa ma'ana ya baka wani babban makami domin ci gaba da ayyukan rayuwar kasa da jin al'umma shin za ka ansa madadin masoya da kuma al'umma jihar Kaduna ni barin gaya baka duk abin da za a bani a jihar Kaduna ko a national level in ba dan jama'a zan Allah zai bani ba Allah kadai bani amma in Allah zai bani mukami ko a jihar Kaduna ko a national level in Allah zai bani ne Allah ya bani in taimaki jama'a ni ba abubuwa na in ka zuwa tarihi na abuna na jama'a kayana na jama'a ne duk abin da Allah zai bani ba zan ba jama'a ba ba na so ni ba saboda duk abin da Allah ke ma mutum Allah ya mun ƴaƴa ina da su mata ina da su abubuwa ne daidai gurgurdo ina da shi kuma ni dan kasuwa ne kowa kawai idan mai girma gwamna ya ce sadana matso mu taimaka ma'ana ka taimaka mana wajen ciyar da al'umma gaba za ka matso za ka zo a to wannan ai shugaba ne shi kamar yadda na faɗa maka a baya ce maka in an bani wannan abu zan karba amma dan jama'a amma duk abin za a ba ba za a ba hakkin jama'a ba ne mana cikin sa akwai bututuwa da ake ta yaya maɗi da kafin ranar zaɓe game da sanya addini da wayansu suke yi ya kake hangen wannan al'amari kana ga zai haifar da ɗa mai ido a nan gaba kuwa malam nasu rufa'i ba ya ɗauko dr hadiza balarabe bane wai dan addini ra'ayinsa ne ya bi kuma ya ga ta cancanta saboda ayyukan da ta yi na baya ya cancanci cewa ta zama zama mataimakiya lokacin da ya zo karo na farko ai mataimakinsa mai girma dufti gwamna ne balaban me yasa a lokacin bai dauko ta ya ce mata zama mataimaki ba rabanta ne Allah ya bata kuma isa don Kaduna ce don muna sa addini a cikin siyasa to muna kashe kasar nan kenan a kasashen duniya da da nake yawo a China ba sa ma addini kowa ra'ayinsa yake yi ba su ma da coci ba su da masallaci to saboda haka mu a Najeriya mu ne ke kawo addini sa lokacin ya kowa an ni musulmi ne amma ya kowa ya dauki appointment mai yabani saboda haka abin da yake so na maka to ni ba musulmi bane me yasa ya kowa bai ba dan uwan shi Kirista ba a karshe na sakon ka ga dandazon matasa sannan suka amsa kiran ku suka bada goyon baya domin ganin malam ya dawo a mai karo na biyu na yi yawo tun karfe shida na safe ranar zaɓe na bincika na duba duk inda ya kamata in je na je inda ya kamata in gani na gani duk abin da matasa za su yi sun yi duk abin da matan aure za su sun yi duk abin da malamai zai yi yayi duk abin da fasoshi za su sun yi ba wani malami da ya ce kar a zaɓi malam Nasiru Erfayi ba wani kirista da ya fito ya ce kar a zaɓi malam Nasiru Erfayi in ma mutum ya faɗa wannan ra'ayinsa ne wannan ba addini bane ba inda addini Christianity ko na musulunci ya ce kar ka zaɓi wani mu ɗan Najeriya ne Allah ya mu in Najeriya Allah ne ya yi mu tare mu tare za mu zauna kuma ina kira ga musulmi da Kirista mu zauna lafiya zaman lafiya ya fi komai a ƙasar nan in muka ce ba za mu zauna lafiya ba to wallahi za mu jawo kanmu matsala za mu jawo ƴaƴan matsala mu yi abu don Allah mu yi abu don son kanmu da son ƴan uwanmu gaba ɗaya dukkan musulmi da Kirista a iyalanka da dukkan ƴan uwa masoya da abokan azuga da kuma dukkanin rukunan kamfanoninka da kuma dukkan dai masoyinka da suka jajije suka amsa kira wani godiya za ka yi musu bisa ga wannan nasara da aka samu wallahi ba abin da zan ce masoya na na san trazo din lokacin guda bakwai da giwa da birnin gwari da igabi da kaduna north da kaduna south da cikun da kajuru duk kowa ya san ni dan siyasa ne kuma ina da jama'a ba kuma zan faɗa ba Allah ya sani kowa ma ya sani saboda haka ina kira gare su na central zone dinnan namu zone ina ne zan ba abin da ce musu sai musu godiya akan zabi da suka yi mana na mai girma Sani da zabi da suka yi mana na shugaban kasa Muhammadu Buhari da zabi da suka yi mana wannan election na malam Nasu Erfai mai girma gwamna kowa ya san gwamna ne da yake son sa. gwamna ne da kuma yake son jihar Kaduna kuma kaga abubuwan da yake kawo kuma kaga aikin da ya ji a Abuja federal capital to in Allah ya yarda mutane su jira su gani za su ga abin da mai girma gwamna zai yi saboda muna cikin gwamnatin nan kuma tare da shi kuma abin da muka gani ba zai ma jama'a daɗi ba za mu gaya masa a gyara in ya gyara mu ne muka gyara saboda haka mai girma gwamna ba ko ina idan sai yake ba mu ne muke tare da shi mu za mu gaya masa mu za mu shiga lungu sako ba sa mutanen mu inda hannun shi ba zai kai mu mu kai masa jama'a su yi hakuri wannan gwamnati a bita a hankali kamar yadda mai girma shugaban kasa yake magana cewa a jura a gani wannan gwamnati tana da programs da yawa kuma program in aka hakuri kowa zai kai gwamnati tumbin giwa ce kowa zai samu kuma kowa zai san barka a wannan gwamnati in Allah ya yarda honorable usman adam kenan sardaunan badarawa ke tuba albarkacin bakinsa kan zaben da aka yi na gwamnoni da kuma irin nasarar da gwamnan jihar kaduna nasu ahmad alfa ya samu kawo yanzu mu kabir muhammad musa ya zagaya domin jin ra'ayoyin jama'a kan wannan nasara da jam'iyyar apc ta yi a jihar kaduna ga abin da suke cewa mai girma ainihin malam nasiru ya rufa'i ya koma kan kujeransa to tun daga nan wurin da ya gaskiya ciki na cikin farin ciki da murna nake har na ƙara ainihin zuwa inda zan je so kuma muna matukan farin ciki da ainihin komawan wannan gwamnati menene a takaice a ko kuma in ce a dunkule wata irin shawara za ka iya ba wa wannan gwamnati ganin cewar ta kai ga cin magaci to gaskiya ne kamar shawaran da nake ganin zan ba mu ainihin ubanmu shugabanmu mai girma gwamnan jihar kaduna yadda ubangiji allah ya sa muka yi ta addu'a ubangiji allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana ya mai da shi kan wannan kujera to ni ina roƙon wannan gwamnati bisa ga adalcin ta da ta da kyautatawa da hangen nesan ta to ta duba ainihin matasan jihar kaduna da dukkan wani wanda yake da haƙƙi wanda ya tsaya tsayin daka ya duba wannan gwamnati ya duba allah ya tsaya akai wannan gwamnati tare da shi don a samu a kyauta ma al'umma a ɗarɗa musu kamar yadda malamai suka yi ta ainihin wa'azatar da mutane game da wannan tafiya da aka yi aka samu nasara to malamanmu kuma nima ina ƙara kira gare su su ƙara ba wannan gwamnati shawara ta ƙara duba al'umma kuma yadda aka yi wannan yaƙi aka samu kuma ya ƙoƙari a ƙara wannan yaƙi a ƙara ba mai girma gwamnati shawara a duba al'umma abin da ya cancanta domin mun san cewa zuwan malam alkhairi ne kuma muna fatan alkhairi kuma muna mata ainihin wannan gwamnati kyakkyawan fahimta cewa za ta duba ainihin matsalolin jihar kaduna da al'umman jihar kaduna domin cewa kowa ya zama yana cikin farin ciki na wannan koma wannan gwamnati. Murnar za mu wannan Nasiru Ahmed Rufa'i Allah Allah ne ya bashi wannan abu. Babban murnar za mu Allah ya tashi Allah ya bashi ikon gamawa lafiya wannan mulki da Allah ya bashi. Babban murnar za mu mai kenan a duniya. Iyakacin mu tashi da addu'a wannan jajircewar da malamai da bayan Allah suka yi suka jajirce aka yi ga faɗakar da jama'a akan wannan sura alheri ne a jihar Kaduna to Allah ya tashi shirku Allah ya bashi ikon kwatanta abin da mutane suka zaɓe Allah ya bashi ikon kamanta adalci a tattare da al'umman jihar Kaduna ga baki daya. Idan yau aka taunar da kai aka ce ka ba ma gwamna shawara akan ayyukan da ya kamata wace irin shawara za ka ba Ayyuka da za a ba shi shawara yayi shine a jihar Kaduna. Hmm. jihar kaduna ya fara yin wasu abubuwan da in allah da ci gaba ne ga al'ummar jihar kaduna kamar hanyoyi da ya ɗauko gyaran su da tun daga mu wanda muka gani a zahirce wanda muka gani a zahirce ga hanya nan da kawo ta ya kawo new station ga hanya nan na gwandosa ya yi express hayar rigasa da sauran garurukan cikin garin kaduna mun gani zahirance a zahirance ba wani ba akwai hanya da ya fara kuma daga nan cikin local government nan hanyar na dan bushiya da muka ga an share ta aka ce man nasir ahmed rfai ne ya dauko wannan hanya to allah ya shi ikon kammala wannan ayyukan a jihar kaduna mu wannan abu babban farin cikin mu ne ga al'ummar jihar kaduna beshin da aka yi nan gaskiya yana da daɗi mun ji daɗi kwarai da ne wallahi to menene fatan ka da wannan gwamnati allah ya ba mu sa'a ubangiji wannan gwamnati muna roƙo allah ya ba mu sa'a ayyukan da gwamnati na tana yi wallahi akwai amfani sosai wa to menene kiran ka musamman ga 'yan kananan matasa wajen ganin cewa an gudanar da murnar lashe zaɓe cikin kwanciyar hankali abin da nake nusu ina so in kira Allah su duka kwantar da hankali su dinga yawo akan kan titi eh. eh muna mushi fatan alkhairi kuma muna ma jihar Kaduna fatan alkhairi Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan mulki amma ba wai fa ya ci zaɓe bane a'a an dai bashi kujera to menene kiran ka ko fatan ka ga wannan gwamnati eh wannan gwamnati ina kira ga cewar yanda talakawa suka wahala a kansu kuma suka ba su su da tunanin ya yi kokari ya taimaki talaka ya talaka abin da ya kamata ah, me ya kiran ka musamman ga matasa wajen ganin cewar an gudanar da wato shagulgulan murna a cikin kwanciyar hankali ba tare da eh matasa mun gode musu kuma muna musu fatan alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin al'amuranmu kuma matasa kowa ya nemi sana'a wanda ke kamata ya koma makaranta ya koma makaranta a ah, muna iya cewa yanzu a ah, jam'iyyar ku ta pdp ta karbi wannan wato sakamako hannu bibi kenan a'a mu ba ka da mu akai ba na ce za mu iya cewa jam'iyyar ku ta pdp ta karɓi wannan sakamako da hannu bibi mu ba mu karba ba dan ba wai an kada mu bane in an kada mu mun san an kada mu za mu karɓi sakamakon zaɓe hannu bibi kabir muhammad musa kenan wakilin mu da ya zagaya domin jin ra'ayoyin jama'a akan batun da ya shafi maganar zaben gwamna da aka yi a jihar kaduna ko ne majalisun dokoki wanda jam'iyyar apc ta samu nasara a jihar masu kallon mu tare da sauran mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi na turbar demokradiyya ta hanyar turo sakonninku kan yana abin da ke faruwa a siyasance a jihohinku kana hukumi ku garuwan ku da kuke kallon wannan shi na turbar demokradiya za ku iya aiko sakonninku a shafinmu na facebook turbar demokradiya za kuma ku iya kallon shirye-shiryen mu a shafin youtube suna da mun jibge a gare ku da haka zan jana bilan wannan shiri a yau a madadin waɗanda suka taimaka wannan shi na turbar demokradiya ya zo karshe ni dahiru ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa mu